karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen hausa na studio kalangu ya so gabatar da labarai masu sauraro asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa kotu ta yanke wa ɗan jarida Baba Alfa da ma'aifinsa hukuncin zaman kaso na shekaru biyu da tarar jika ɗari uku kowane. An fara bayyana sakamakon jarabawar bakaloriya ta bana. Muna ɗauke da bayanin gwamnan jihar Difa dangane da wasu mutane da 'yan Boko Haram suka yi awon gaba da su a ƙauyen Ingalewa a kwanakin baya. a shirin musamman za ku ji shan hankali dangane da amfani da tsawon ganye ko kuma kunnen itatuwa da jama'a ke yi sosai a wannan lokaci na damana. Kotu ta yanke wa ɗan jarida Baba Alfa da ma'aifinsa hukuncin zaman kaso na shekaru biyu da tarar jika ɗari uku na sefa kowanne. A yau ne kotu a Yamai ta bayyana wannan sakamakon shari'a inda ta bayyana cewa ta kama su da laifin amfani da yin wata laifin yi amfani da takardun shabu wajen tanada takardun zaman kasa A nasa bangare Umar Khalil wanda ya yi shaidar karya a cikin wannan lamari an yanke masa hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya. Lauyoyin da ke kare mutanen sun ce za su ɗaukaka ƙara, metar Musa Musi, wato Bubakar Musi ɗaya ne daga cikinsu. Wannan irin mataki da aka yanke hukunci bai bisa kan ka'ida idan aka yi la'akari da dokar ƙasa da kuma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Saboda manufar hukuncin da aka yanke wa Baba Alfa da mahaifinsa an ƙwace musu takardun kasancewar 'yan ƙasa ne abinda ya saba wa doka saboda Baba Alfa an haife shi ne a Nijar kuma ya girma a Nijar bai da wata takardar zama ɗan ƙasa da ta huce ta ƙasar Nijar. To wannan takardar ce aka janye masa wanda a hali yanzu kamar bai da takardun haihuwa ne ko ɗaya. Wannan kuwa ɗanyen hukunci ne da ya saba wa doka da kuma 'yancin ɗan adam. Baba Alfa da mahaifinsa sun yi amfani da cikakkun takardu ne wanda aka amince da su ba na jabu ba. Don haka za mu ɗaukaka ƙara sannan na san wannan hukunci ba zai yi tasiri ba ba zai yi nasara ba. Har yanzu babu labarin mutane kimanin arba'in mata da yara da 'yan Boko Haram suka yi awon gaba da su a harin da suka kai a ƙauyen Ingalewa na karamar hukumar Kabalewa jihar Difa a ranar uku ga watan Juye. A wannan harin dai 'yan Boko Haram sun yi wa mutane tara yankan rago. Gwamnan jihar Difa Lawali Muhammad Dandano ya bayyana cewa sun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kubutar da waɗannan mutanen. Hada baki ya yi tasiri a cikin wani al'amari, saboda sun san inda akwai sojoji da kuma inda babu su. Don haka sun yi wannan abu ne domin euh, ɗaukar fansa. To haka ne suka yi inda suka shiga a garin Ingalewa, suka yi wa euh, waɗansu matasa yankan raguna, suka tafi da mata da yawa. Ingalewa yanki ne da ke kusan kogi inda a can ne 'yan Boko Haram suke rayuwa kafin a fatattake su, su bar wurin. Sun zo suka tafi da mata inda da farko dai mun ƙoƙarin tafiya a garin domin isar da jajenmu kuma mun ci gaba da wayar da kawunan jama'a domin su ci gaba da ba mu haɗin kai kuma mun ƙarfafa yawan sojoji a wajen sannan waɗanda aka tafi da su muna iya ƙoƙarinmu na sanin inda aka ɓoye su nan ba da daɗewa ba za mu same su za mu mayar da su a wajen iyalansu. Gwamnan jihar Difa kenan a zantawar shi da Muktar Hamadu. A shirinmu na jiya mun kawo muku labarin cewa wasu jam'iyyun siyasa 'yan baruwanmu sun kulla wani sabon kawance mai suna FPNAD da ke da gurin kare demokaradiyya wadda suka ce rashin tafiyar da mulki na gari na yi mata barazana a halin da ake ciki. Adamu Manzo, mamba a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, ya yi wannan tsokaci dangane da haka. sun kirayi kansu 'yan ba ruwanmu amma mun san suna da ruwan kuma ruwan nasu mun san a inda yake in ka diba jawaban cikin sanarwar da suka hudu ta kirkira sabon gungun nasu an kadiba kalaman da suka yi amfani da su lafazin da suka yi amfani da shi ya nuna su tare da adawa kuma duk abin da suke kokowa guda suke da su da yan adawa amma duk wannan ba wata matsala ce ba cikin demokradiyya muke kowa yana da yanci ya faɗi ra'ayin shi ya yi kokowa ta inda yake so amma ana son mutum ya zama sahihi mutum ya zama mutumin gaskiya kenan mu wa'annan bisa ba mu tsoro bisa wani hirgita mutum da mu ko kokowa ta demokradiyya kokowa ce wadda muka yi tun alif dubu tara 1990 muke kokowa kokowa da aka yi duka muni ke gabanta kuma duk lokacin da demokuraɗiyya ta shiga cikin wani matsala mu ne muke gaba wannan kowa ya yi shaida kenan mu ba a bamu kamar wani darasi a kan demokuraɗiyya mu 'yan demokuraɗiyya ne Adamu Manzo kenan na Jam'iyyar Feminist Tarayya a zantawar shi da Muntari Muhammadu. Cibiyar farko ta kula da jarabawar bakaloriya ta Yamai ta bayyana sakamakon jarabawar ta 2017 jiya da misalin karfe uku na marece. Daga cikin dalibai 457 94 sun yi nasara a jarabawar talatin sun yi nasarar ne a kai tsaye yayin da sittin suka samu wato abin da ake kira oral ko kuma segon group rukayetu abdulrahman ta kasance a wurin kuma ta haɗa mana wani rahoto da muntari muhammadu ya fassara Abdou Amani Mohamedou, mention bien. Karfe uku kenan muna a cibiyar jarabawar bakaloriya ne mai lamba ɗaya da ke cikin farfajiyar jama'ar Yamai, inda kuke jin ƙarar murna na ɗaliban da suka samu jarabawar bakaloriya. A gaskiya ban san yadda zan iya misalta farin ciki na ba, abin da zan cewa abokanina da ba samu ba su yi ƙoƙarin sanin inda suke da rauni domin gyarawa a gaba. Nasara tana tare da ƙoƙari ne. A cikin ɗaliban da ba su samu jarabawar ba har da wata mai suna Halimatu da ta nema sau biyu ta mayar da al'amarinta a gurin Ubangiji. Bara na yi ban samu ba haka ma ban na yi ban samu ba. Ban yi kuka ba gani a zaune Allah shi ne ya san dalilin da ban samu ba. Waɗanda suka samu ina musu murna Allah ya sanya muna cikin masu sa'a a shekara mai zuwa. Shugaban alƙalan jarabawa na wannan cibiyar ya bayyana sakamakon wucin gadi A wannan cibiyar jarabawa mun samu ɗalibai 457 wanda a cikinsu 34 suka samu kuma 60 daga cikinsu za su sake jarabawa a mataki na biyu. Ɗaliban da suka samu jarabawar za su fara tattara makin da suka samu da kuma karɓa kwalinsu tun a ranar gobe kuma za a fara jarabawa mataki na biyu ne a ranar Juma'a. Akalla malam makaranta 'yan kwantaragi hamsin ne aka kama a yankuna daban-daban na ƙasa a sakamakon sharabawar bitar sanin makamar aiki da ofishin ministan ƙananan makarantu ya shirya domin malaman kwantaragi wato a ƙarshen makon da ya gabata. ana zargin malaman da ta tada hankula bayan sun cewa jarabawar kamar yadda ƙungiyarsu su ta buƙata sakatare general na ƙungiyar sinaseb munkaila halidu ya yi ƙarin haske A ɓangaren jihar Doso a mu goma sha uku ne aka tsare waɗanda duka aka sallame su a jiya bayan tsare wadda aka yi musu na wuni biyu a wajen jama'a tsaro. A jihar Tilaberi a can ne muke da matsala inda aka kama mutanenmu goma sha ɗaya waɗanda aka tura ƙera su dukan su a gidan kaso. Sannan akwai mu goma sha uku na tera waɗanda su ma an tura ƙera su a gidan kaso. Da ɓangaren cinta an tsare abokinmu ɗaya. Mafi yawan abokaninmu da aka tsare alkali bai sallame su ba suna a hannun jami'an bincike ne ko kuma jami'an jandarmomi. A halin yanzu lauyanmu yana iya sa na shige da fice domin ganin an sallame dukkanin waɗannan abokanin namu. Damana na ta ci gaba da sauka a duk faɗin ƙasar Nijar, al'amura na tafiya daidai kuma a yanayi guda a cikin mafi yawan yankunan ƙasar. Akasarin masu gonaki sun riga sun yi shuka kuma an fara noma inji Manu Bage tsohon sakatare general na kungiyar jama'an ma'aikatar gidan gona a zantawar shi da Balkisa Hamidu Idrisa. Ina iya cewa a jimilce wannan damunar shekarar bana damuna ce da ta soma da kyau. A fuskar ƙasa ga baki ɗaya mafi yawan dukkan shimfidar kudu ta fara da kyau ba wani bambanci da sauran yankuna. A halin da muke ciki ina iya cewa fiye da kashi 90 cikin ɗari an yi shuka. Waɗanda shuka su take tasowa su ne waɗanda suka samu ɗan yin shuka a lokacin baya. Amma bancin haka dukkan mafi yawan damuna ta girma akwai wuraren da hatsi eh, sun tashi. A fagen wasanni kungiyar kwallon kafa Urana FC ta sabon gari ta lashe kwambular wato farko ta babban hutu ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da aka shirya a mayayi a jihar Maradi. a ranar lahadi da ta gabata ne kungiyar ta yi nasarar bayan matakin bugun wato na daga mai kwallo sai mai tsoron raga inda ta yi wa kungiyar Elevage FC ci hudu da wato ci uku ci hudu da uku kenan. Mu tuna muku da cewa wannan kwambala ta kumshi wato kungiyoyi takwas na kwallon kafa na wannan yanki a tsawon makonni biyu. Ba taɓa shirya kwambalar wato nashin kibiya a Nijar ba tun kafa kungiyar Fenita mai kula da wannan wasa a shekarar 2008 duk da cewa kungiyar ta girku a duk faɗin jihohin ƙasa shugaban kungiyar ya bayyana cewa suna fama da matsalar kuɗaɗe inda kuma ya ƙara da cewa cikin aljihun mambobin kungiyar ne aka samu aka tura 'yan wasan halbin kibiyar ko kuma baka a kwamɓalar wasanni a ƙasashen afirka inda kuma suka taka rawar gani alhaji adamu sumela shugaban wannan kungiyar ya yi wa mana amadu ƙarin bayani ban mu da tun tunda gwamnati bai nan ga siyo mun kaya tunda mun ko hara gwamnati ba siyo mun kaya ba muna tamani yanzu da shugaban kasa ya fara ganiya da harkokin tana yi wa mai na abun ya sake mun ta yi Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire suka yi tsarin kwambala na wanda suke kira Grand Prix d'Abidjan don kasashe da dama sun zo mu ma mun tahi don ka mun da mutum biyu paske cikin kudinmu lokacin nan eh, ba mu samu wani abu ga gwamnati ba me mun hidda kudi cikin aljihu mun ta Cote d'Ivoire mun yi mun kwambalan da mutum biyu sun je alhamdulillah sun kama jikinsu tunda sun dawo da medai karhen da ake kema medai shidda studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a Agadez tare da radio nomad akan lamba 101.9 ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba da bakwai da biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba ɗari da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti biyu sai shirin namu na musamman. tun shigowar da mana aka yi la'akari da cewa jama'a na amfani sosai da tsanwan ganye ko kuma wato kunnen itatuwa kamar wato zogale ana dai shawara kunnen itatuwan a wannan lokaci saboda ana shigo da su sosai a kasuwanni mugu da ƙari kuma suna gina jiki domin samun ƙarin bayani dangane da amfanin kunnen itatuwan balkisa hamidu idrisa ta zanta da shugaban sashen kula da fannin abinci a ofishin ministan wato koyon fasaha sana'a da kuma ayyukan hannu abdulrazak eh, bello ga abin da yake bayyana A matakin farko amfanin tsawon ganyen itatuwa su ne sinadarai kamar vitamin A, vitamin C da kuma gishiri-gishiri mai matukar amfani a jikin ɗan adam da ake samu a cikin waɗannan tsawon ganyen itatuwa. Sinadarai ne da ke gina jikin ɗan adam da ake samu suna da yawa ba sa kirguwa. Ana samun sinadarai da suke yin magani a ciki musamman ma rage kumburin ciki. Kuma a cikin ganyen itatuwan akwai waɗansu sinadarai sinadarai da suke taka muhimmiyar rawa wajen yin rigakafi musamman ma a kan cutar kansa ko kuma cutar daji. Sannan su karan kansu tsawon ganyen itatuwan suna da haɗarin nasu daban wanda akan iya kamuwa da waɗansu cututtuka ta dalilin amfani da su. Sannan kuma haɗura na gaba shine haɗuran da ake iya samu a kimiyyance. Ballantana ma waɗansu sinadarai na kimiyya da ake haɗawa da su suna iya haddasa cututtuka da dama musamman idan yara ƙanana da suke da ƙarancin shekaru suka yi amfani da su. Sannan kuma haɗari na gaba kamar yadda na faɗa a can baya sinadarai na kimiyya da ake haɗawa a cikin ganyayen itatuwa wanda suna da illa ga jikin ɗan adam wanda a wani karo akan ɗauki cututtuka ta dalilin sinadaran wanda ba a fata ga kowa ire-iren waɗannan sinadarai suna iya haddasa cututtuka kamar cutar daji ko kuma cutar kansa. événements pouvant entraîner la survenue des cancers. Marla masu mu karshen labarin namu kenan na maraicin yau zan barku da Habibu Garba ya kama muku labarai da halashen zabarmanci. Ai saurare lahiya.